dama dai da wannan aure-auren da maza ke yi za su inga karawa matar su sabon laife yadda wata a whatsapp ta ga status ɗinta ta ce ina ma dai cewa maza kamar bayan kowane shekara goma za su sake wa matansu sabon laife sannan su biya su bata menene sadaki sisters ko kuna ganin amin ko kuna ganin irin ya kamata haka maza su rinka yi ne kuka gani a cikin wannan al'amarin kowane shekara goma ten years My yawa a maida shi five a maida shi five years so kuna sa yes so mu je sister R what do you think just yeah 10 years after 10 years you matan ta yi going through i'm sure a lot of things i mm. think my that's when you should at least reward her with something most mazan nan eh an yi aure an yi first lefe kenan wani kila ba ma ta ƙara ganin wani zanin ba har abun nan but if that actually maybe society ana dan promoting at least even if it's wani a milestone a mm-hmm. ce okay gashi it will encourage matan ma su mm. inga like let them a dan kula da su because I mm-hmm. feel ina ji mata are always given Mm. Zo ne mazan su ma suna yi, but then that's the little da za a iya mata ta ɗan samu ɗan wani ɗan abu dai a mata dai ta ɗan ji daɗi. Mm. So I think even if it's not ba wai irin lefe ba, but something to celebrate her. Okay. So yeah, Sister G, what do you think? Eh, ina ga kuma kin san ah, al'adar mu mako? don dai maza yanzu da yawa suna neglectin abin da al'ada ma ta koya musu ne kin ga kamar irin mazan sakkwato haka da maiduguri hmm. i think tradition ne a wurin su in kika haihu ma like every haihuwa ko wani kamar lefe da ake ma mace ma haka you know ake ga an hada mata kaya akwati guda so what is equivalent to what we are talking about in every two three years ne oh, oh. kika sake haihuwa sai a danyi updating miki wardrobe ɗinki ne ki samu ki dan ƙara farfadowa daga wahalan haihuwa Hmm. So wanda za a yanzu in aka tashi magana abu kaɗan sai su ce um, sunna in dai maganan ƙara aure ne. Amma ba za su yi hmm. magana abin da su ce a yi a taimaki mata ba wannan shi bai cikin bukunsu. Shi ne matsalar da muke fama da shi. So if only they uphold wannan a uh, the tradition ɗin na a hmm. maka kaya ka haihu to ko wannan kaɗai aka yi ba sai an ma sake maka lefe da whatever ba. At least ka san dai maka hidima. To zuwa gare ka brother eh, A, shin kuna ganin za ku iya sabon laife wa matanku duk shekara mm. goma? Kana ganin zai sa maza su rage aure? Eh, okay. <laughs> to, wanda uh, eh, it seems akwai so many subjective attacks. <laughs> I am a hankali ne kuwa. Eh, issue na laifi, yes, it's a good, eh, it's a good tradition, amma kuma like eh, da take maganar tradition na Maiduguri da Sokoto, yes, to garance is tradition. Mm. Issue kuma akwai issue na economic uh, situation yanzu. Gaskiya. Uh-huh. So it's not I that, that easy. Amma kuma I think it has to do with communication tsakanin couples, which more unfortunately, going by teaching na maza gaskiya in fairness to mata mu ba a yi grooming din mu ma mu communicating da matan mu ba once you even transgress to wannan realm din to is kamar kawai tura sun rikita ka kai soko ne more or less ko mijin oh. mijin oh. haji but a kai oh. akwai wannan communication din to wannan mm. abun can be resolved mm. as long as dai akwai wannan communication tsakanin matan da mijin but once ba bai dauke ta equal ba to it will be difficult to achieving wannan Uh, step in da ake so a yi taken towards a dinga sake lefe din every 10 years or kuma a dinga yin ma lefe na kaya hmm. Ina yanzu ma mostly ma matan ma da kan suke biyan kudin haihuwa yanzu unfortunately. Gaskiya ne. Eh, ni gaskiya to a gani na dala. In kika bi kika bibiya kika tambaya maza nawa suka ɗauki goro suka ba matarsu suka ce gashi barka da sallah. Ai hmm. ba za ki ba zai wuce ki kirga su a hannunki ba. Gaskiya ne. har a ce wai bayan kwana shekara goma ya bada kaya? Mm. Ina wani ai wannan wanda aka yi miki na lefen nan shi zaki ci shekara goma. Mm. Kowane shekara in kin ce kayan sallah sai a ce miki to ba kina da su a akwati ba? Mm. Baki ma sa ba. Kamar yadda brother A ya ce ne, in akwai communication, akwai appreciation, zai ga cewa abin da kike yi, eh kina taimakawa gida kina kokari Mm. Saboda kamar yadda Sister ta ce mata mu mu mu are givers. Mm. Automatically kawai we just give give give ba za mu tambaya a bamu ba. Mm. So su kuma su ma mazan abin da kawai za mu kira a gare su alhamdulillah akwai ɗaya daga cikin su tare da mu yau. Zauna su ma sai su duba su ga mahimmancin mace matarsu a wannan. dan temu dan ga kuɗin kati ma wallahi sai ta ji daɗi. Babu ma da kwaɗayi in baka da in baka da ƙarfi babu wanda ya ce sai ka yi mm. amma dai Allah dai ya hore maka wani abu da zaka iya bata ya faranta mata rai ba sai ka mata sabon lefe ba shekara goma mm. ko ai a tamfi ta ɗari shida ka samu bakin hanya ka saya ka bata za ta gode mm. kawai ni dai ina ganin mata mu abinda kawai muke so shine ka nuna cewa eh kana appreciating wahalar da muke yi da hidimar da muke yi da bata zama dole ba amma dai muna yi kamar ba ma a ce laifi ba just in general in kana zaune da miji da mata irin kafin ma ya je tunanin wani aure ya kamata ko da ma zai auren ya yi wa mata wani abu ya gina ta ko ya fara mata business ko ya yi menene irin ko da ma zai yi auren zai dan rage mata wahala irin ko kishin saboda ta ji ok duk zaman da muka yi yanzu kila ya samu kuɗi at least ya ɗanyi appreciating ina ga I have something of my own. Ba irin ta sha wahala da shi ba daga farko, kin gane? Sannan ba duk laifin da ya mata na farko yanzu after 10 years kila lokacin ne ya samu kuɗi. Irin ko da ma zai aure a lokacin ita ma ya ɗanyi mata wani abu, I think it's important. In miji zai aure yana sai ma matar shi kaya. Mm. Mm. Eh. Shi ne da na ƙirji? da oh, kirji eh gaskiya eh. to suna yi amma ba kowa ke yi ba fa ba kowa ke yi ba eh gaskiya ba kowa ke yi ba hmm. majority ba sa yi gaskiya ba sa yi ko eh Okay, so I think yanzu dai ya kamata gaskiya ko ya aka yi mace irin ba ma dai a ce wai sai tennis ba ya yi yawa amma akai-akai ya kamata maza suna nuna appreciation din su. Ba ma hmm. sai an ni laife ba, it can be appreciation can be anything really. Mm. Party, ko wata na mako ya ce na ɗauke ki ni da ke kawai za mu je mu yi dinner or something I think mata suna son wannan just eh, ko ma ya ce yau kake abinci da Allah mu je eh eh, eh Ai wannan ya fi ɗaya a baki ɗan hutun sati ɗaya wanda. <laughs> Ai a ce kake abinci ai an yi miki komai. Wallahi wallahi. Ki tsinki out ba so <laughs> abincin a kawo ki dai miki kafa kawai. Alai eh. masaji miki kafafun ki da ki eh gaskiya yana ah. ɗan help ah, sister ji ai ba sai an baki wanke wanke ba ma a dai kai ki a kai ki ki a <laughs> ah, take away za a kawo ai in ka gama ci sai ka zubar sai ka zubar <laughs> ke ba ba wanke gaskiya kuma generally dai magana nan da muke yi is mata mu ba ma da rena gesture from namiji we mm-hmm. just want to na dan attention and no matter how small we mm. appreciate ka nuna irin kaya appreciate mm. not to be biased akwai matan da kuma su mata me mijin ya musu sai sun raina eh ba su gani kuma rainin mm. wani rainin ba kyau ma an hana addini ko ba bai kamata a ce dan abin da mutum yake da shi in ya kawo miki ki zo kina rainawa ko kina mishi gori ko ma ai mijin wancan ai ga abin da ya mata ni ni me yasa za ka kawo wannan karamin abu mm. irin haka shi ma wannan ba kyau sai kashe moral din su su ji duk irin to me amfani mm. saboda kuma ka samu wanda zai yi maka amma mm. kai baka ga abin da ya yi ba mm. gaskiya akwai mata da yawa haka nan da mm. maza kuma suna koka musu gaskiya saboda abin mijinsa na wani ba eh saboda ko kuma ka san cewa mijinka karfin shi bai kai ba sai ka yi tsaye kin ga wance an sai mata sufa dole ki ma an sai an sai miki sabuwar sufa to mu ma dole ne mu tsaya mu yi tunani ba za ka ce kullum a baka a baka ba sannan kuma baka yanka wannan ɗinka ba kamar yadda ake ce ma maza ne ita mace biyayya bai mata wahala in dai tana son ka kuma kana mata adalci kana tausayinta mm. ba zai mata wahala ba so kawai dai ni i believe is a two way street dai namiji ya kyautata mace za ta kyautata amma kuma wanda akwai dole akwai wanda suka bare kansu mm. wa'anda su za su zama su ne example yanzu dai gaskiya mun dai riga mun tattauna da yawa mun tattauna sosai akan ya kamata maza su rinka tausayin matansu at least ko ba shekara goma ba dai a ɗan rinka kyautatawa a nuna cewa eh an ga ƙoƙarin uwar gida an ga aikin da take yi da taimaka ma gida da take yi ku rinƙa tausayin matanku kuna ba su abubuwan da ya kamata ku ba su a cire haƙƙi.